A watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne aka kafa shirin bunƙasa al'ummomin kan iyaka na shirya jihohin Tawa, Sokoto, Kebbi da Zamfara a ƙarƙashin inuwar hukumar haɗin gwiwar ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar tare da makasudin bunƙasa sha'anin kasuwanci da tattalin arzikin al'ummomin kan iyaka. Matakin farko ne yarjejeniyar da gwamnonin jihohin hudu suka rattaba wa hannu shine samar da hanyar sadarwa ta bai ɗaya ga kafafen yada labarai a jihohin. ta yadda za a inganta faɗakar da jama'a akan muhimmancin rungumar al'amuran samar da ci gaban al'ummominsu wannan ne makasudin shirya wani taron shugabannin kafafen yada labarai kusan arba'in da bakwai a birnin tawa na jamhuriyar Nijar domin shata jadawalin aiki tare da kuma fitowa da shirarwa na bai ɗaya Gwamnan jihar Tawa Musa Abdulrahman shine ya kaddamar da bude taron ta wakilcin babban sakataren gwamnatin jihar Haruna Sakale. Iyakokin wannan namu a nasara ya kaya sa iyaka tsankaninmu amma ai babu iyaka yanzu an ganka an gani ai ba a ce kai dan najeriya ne ni dan nijar ne komin mu guda ne kuma komi iri guda ne don ka haka nan ko ya kamata mu ga mu mu tashi mu tsaya tunda barci muke yi saboda haka nan ne su waɗannan 'yan cooperation nijoro nigerian suka duba suka gani kwanan da ake yi wani ne zai tada jama'a da take kan iyakokin nan an ka ce sai dan jarida kenan amana ce muka baku to ko menene ya janyo tunanin sanya kafafen yada labarai a wannan fafutukar tambayar kenan da na yi wa wakilin gwamnan jihar zamfara kuma mai bashi shawara na musamman akan kula da lafiyar dabbobi ibrahim arzika musa maru domin idan ka yi tsarin akwai inda baka iya zuwa da kanka ko mutanenka ka aiwatar da wannan tsari amma shi information kamar yadda na ce ko rediyo ko talabijin ko newspapers to nan ne za ka aiwatar da abin da kake son mutane su fahimta idan babu kafafen watsa labarai waɗanda za su ɗauki saƙon da ake son a kai shi inda ake son a kai shi ma'ana grassroots ga talakawa to ai ina je sai a ce dirkaniya ce kawai ake yi wakilin gwamnan sokoto a taron kuma kwamishinan ciniki da yawon bude ido bello isa ambarura yana ganin cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu duk kuwa da watsi da gwamnatin jihar ta yi da shirin gina katafariyar kasuwa ta kasa da kasa a garin illela a ai wannan ba da matsala ce akwai ba a matsayinka na jami'in gwamnati ko kuma mai hulɗa da gwamnati da kullun abubuwa na gwamnati kullun ana bai su ne daki daki wannan magana ta kasuwa ta ƙasa da ƙasa ta illela ina tabbata magana tunanin ba kwanta ce ba kuma in sha Allah karshen da za mu cimma na wannan taron za a ga cewa duk saukin da ake nema ta wannan tsakanin jihohi da kuma duk abin da shi zaga Allah ka sauke tsakanin su. A ƙarshen taron da dukkan kafafen yada labaran da ke yankin na haɗin gwiwar jihohin hudu su aminta da su shiga a wannan tsarin na yada labarai na bai ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Nijar.